an shiga musayar martani tsakanin wata kungiyar da ke da'awar girka gwamnatin adalci da kuma gwamnatin jihar Gombe kan lamunin naira biliyan talatin da gwamnatin ta shiga yarjejeniya da babbar kasuwar hannayen jarin Najeriya. Wannan musayar martanin da ya fito a jaridar Leadership da Daily Trust na bayyana shiga wannan yarjejeniyar a watan Oktoban shekara ta dubu biyu da goma sha biyu, inda gwamnatin Gombe ta amshi kashi na farko na lamunin naira miliyan dubu ashirin. Da yake zantawa da manema labaru a Abuja tsohon karamin ministan wutar lantarki Alhaji Murtala Aliyu ya nuna fargabar wannan lamunin da ya ce za a biya tsawon shekara bakwai zai kara wa jihar Gombe nauyin bashi ne. Ana so ne a karɓi bashi wanda zai amfani talaka kamar gina masana'antu, inganta kasuwanci, talaka zai ji a jikinsa. Amma da an karɓi bashi an gina kwararo ko an magudanar ruwa cikin kuɗin da ake samu na shigowa shi za a ɗauka a biya. Yadda ake bin wannan bashin ma yanzu hakan nan yana ɗora ma Gombe nauyi mai yawa balle kuma an ƙara karɓan wani. A martanin da gwamnatin Gombe ta maira jaridar Daily Trust kwamishinan kuɗin jiya Hassan Muhammad ya ce hanyar amanar da gwamna ɗan Kombo ya tafiyar da lamunin na naira biliyan talatin a yanzu yana da hurumi ko damar koma don amsar sauran cikatan kuɗin naira biliyan goma. A nan ma dai Murtala Aliyu na fargabar dacewar amsar cikaton kuɗin. aikin da aka zayyana guda tara za a yi. ne an fara an kai wani mutumin tsaya an tsaya ko kuma ana yi hankali hankali. To saboda in an karɓo wannan goman za a amfani da shi ne a ƙarasa wancan na da ko ko a'a an sake zuba wancan ɗin da a haifai a ga cewa kuɗin da aka karɓa da bai isa ba. To wa'annan abubuwan su ne ya kamata a faɗa ma talaka cewa an karɓa masa bashi kuma an masa aiki kaza kuma ga biyan da zai yi. Murtala in an je Gombe fa za a ga ganan ayyuka ga tituna da wutar lantarki talakawa za a ce suna gani a ƙasa ya za su yi su fahimci wannan bayani misali inda wannan abun a ce bashin haka yake tafiya ga abubuwan da ake bada labarai watakila wani zai ce a yi ta ma karɓo bashin ya fi. shi wannan bashin ana sa ne don a yi wani abu ta me abin da ke ƙasa yanzu shine akwai wutar lantarki na titi akwai titin ma a gari da sauransu babu damuwa wannan amma cikin talaka fa aljihun talaka fa kasuwa fa su ya kamata a mai da hankali a kai tukuna yanzu Jami'an gwamnatin ɗan kwambo dai na dagewa cewa gwamnatin ta yi abun a yaba wajen zuba kuɗin ayyukan raya kasa da al'umma. Junaidu Usman mai taimakawa gwamnan ne kan yada labaru. In kana maganan adalci in ka samu talban Gombe iya ƙarshen adalci kenan. Abun da ake ginawa a kuma na reshen jami'ar jihar Gombe ya yi abun da aka yi man makarantar horar da malamai ta Gombe ta zama university yanzu ya yi shi goma sha biyu. University aka gina sabo katakar a kumo su ma kungiyar manoma ta ƙasa reshen jihar gombe afan da suka yi ta yin sayawa gwamnan tikitin ta tazarce na pdp kan naira miliyan uku sun ce sun ga amfanin lamunan umar abdullahi shine jagoran kungiyar ga tonawa masu noman rani bohol ba su famfo ba da garma kuma gashi yana da shirin gina wata babbar kasuwar amfanin gona babu irinta a afirka an kawo zanen an nuna mana har mu ba da shawarwari an koma a jara kungiyar dai ta su murtala aliyu da ta samo kundin yarjejeniyar ta biliyan talatin ta ce a hali yanzu ana zarewa jihar Gombe miliyan 400 ne duk wata daga kasan gwamnatin tarayya don biyan wannan lamanin. Nasiru Adamu Elhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.